ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى اثره الى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala yau muna daren Laraba daren da daidai da daren hudu ga watan Rabi'un al-Awwal hijira na da 1442 wanda ya daidai da 20 ga watan oktoba miladiya 2020 wannan shine darasi na 83 cikin wannan littafi mai albarka ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar a sheikh abu muhammad usman ibn muhammad ibn fodi rahimahullahu ta'ala wanda aka fi sani da shehu usman dan fodiyo muna cikin babi na ashirin da bakwai har yanzu babin da yake tattaunawa akan tafarkin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da abin da ya shafi kaciya gashin kai gemu gashin baki gashin hamata gashin mara da abubuwan da aka yi hani a kai da kuma bidi'o'i da aka kirkiro a waɗannan babuka. to za mu tashi muna shafi na ɗari da arba'in za mu tashi gaban da yake cewa wa min zalika fil khitani aidan alla yabku inda al khitani wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an. yana kawo wasu daga cikin bidi'o'i da al'adu da suka shiga waɗannan babuka yake cewa wa min zalik na daga cikin waɗannan bidi'o'i da suka watsu a ƙasanmu fil fitani dangane da abin da ya shafi kaciya aiban har wa yau takwifis sibiyan tsoratar da yara li Allah ya buko inda fitan don kada su yi kuka lokacin kaciya za a razanar da su ne a nuna masa cewa in kai kuka to za a kama dodo da gwargwadon abin da za a iya tsoratar da yaron ko a ce in kai kuka to bulala kaza a razana shi don haka yana jin azaban yankan kaciyan amma yana gudun in yi kuka ga abin da aka gaya mishi zai faru to yin wannan abu da zai razana yaron to wannan bid'a ce haramtacciya wa huwa bid'a muharrama wannan bid'a ce haramtacciya ijma'an da ijma'in malamai baki ɗaya. yake cewa wa fi risalati Muhammad bin Yusuf bin Salim bin Ibrahim ya zo cikin wata littafi mai suna risala idan aka ce littafi risala wato littafi ne wanda yake ɗauke da wasu saƙonni takaitattu da haka mai littafin ar-risala na fikihu ibnu abi zaidin na ne? da yake babukan da ya na fikihu din takaitattu ne sai kira shi da sunan risala to yake cewa ya zo wani littafi mai suna risala na wani malami mai suna muhammad dan yusuf dan salim dan ibrahim yake cewa aninul maridi tasbihun wai kukan karamin yaro ihu da yaro yake yi na duka ko kaciya yana ihu wannan ihun tasbihun tasbihi ba hadisi ba ne eh, wannan karatun da dattawa ne yace wai kukan yara tasbihi wasu huhu ta halilun idan yaro yana ihu to hailala ne ihun ta hailala ne la ilaha illallah to wa nafasuhu sadaqa numfashin yaro sadaka ne wa naumuhu ibada baccinsa ibada ne wa taqallubuhu jujjuyawansa min janibin ila janibin daga gefe zuwa gefe yaro ya bacci bangaren dama ya juya ya dawo hagu ya juya ya kwanta gadon ya juya ya kaza jihadin wannan duk yawon jihadi ne fi sabilillahi ta'ala ta hanyar Allah maɗaukakin sarki wa yuktabu ajruhu kuma ana rubuta ladansa bi ahsana ma ya'malu fi da mafi kyawun abin da ake aikatawa a lokacin da ake lafiya wannan dai ma sha Allah zance ne irin na manya a tsawon lokaci za a kawo sai a ce maka ahalul khibra masu iya magana to baya wuce irin waɗannan dai amma ba ka ba a dubi waɗannan abubuwan da kyau za a ga sai a hankali sun maƙala sannan sai sake faɗi falizalika da wannan ne ya turkuna sibiyana suke barin yara ƙanana inda hitanihim a yayin yi musu kaciya ya bakun sai su kyale yaran su mori kukansu za ka ba a razana shi a ce in kai kuka kaza an ba su falalan ihun tasbihi ne kaza hailala ne da aka sai a kyale yaro ya ta kuka ko ban dan wannan falalan ba bai kamata ka razana shi ba dan abu ne mai zafi kai ma babba ai akwai abin da kake haduwa da shi mai zafi kana wai wayyo Allah ai shine irin kukanka wanzu wani lokaci targade ya same kan aka kama miƙa ai da girman ka kana sake ihu sai an kori 'ya'yanka karfi in ba ka za ce babba yana kuka me yana yana baka hakuri ka dubi yadda ake yin tiyata in ba ana alluran kace mutuwa ba a yi maka haka ai ihu da za ka yi da birgima sai ka sa askan yayi yanke ka to kaga kai ma da girman ka an ba a cewa an kai kuka kaza sai dai a yi maka dabaran alluran kashe jiki za ka kar a zazanar da yaro in kai kuka kul ko ana miskatin zai bude bude baki ka gani ka rike bulala wannan ka shiga haƙƙinsa kaga duka biyu kenan a dake ka hana ka kuka yace don haka malaman farko suna barin yaransu su yi ta kuka a lokacin da ake musu kaciya ajurun azimun suka ce wannan akwai lada mai girma wa tawabun kabir akwai sakayya mai girma in an bar su sun yi kukan ko ba kuma ba dai ka kyale shi abin da yake mishi zafi kukan yana rage raɗaɗi galibi haka abu yake yanzu lokacin da ake yi maka abu mai zafi ka gagara kuka to kukan zuciya ya fi na fuska galibi yanzu mutumin da ka ga yana kuka da hawaye yana ihu da wanda damuwan ya kai damuwa ya gagara kuka to wanda ya kukan damuwan shi bai kai na wanda yake kukan zuci ba don kukan zuciya abin ya girma ne amma kukan zahiri to kukan hawayen ya wanke wannan damuwan ba zai je ko ina ba yake cewa wa amman lazina amma waɗanda yuhaddidunahum suke yi wa yara jan kunne suke musu tsawa ta hadid wato ana ahir wallahi ka sake kai kuka wallahi kaza waɗanda suke jan kunne wa yara bi annahum cewa su idza qafu hum in sun ji tsoro za su dake su sai ka jin yaran kana jin tsoro to za ka da kukar kai kuka aw hum ko ma yi musu barazanan da kisa za mu kashe ku kaga zan yanka wuyanka kaga ka zan kashe ka wai duka dai barazana ne fahum min shayatin insi dalli ya ce masu razanar da yara da irin waɗannan kalmomi suna cikin shaidanun mutane batattu wa man abahum duk wanda ya aibanta su au zammahum ko ya kushe su libuka'ihim don kuka da suka yi indal khitani a yayin kaciya fa alaihi zambun azimun to akwai zunubi mai girma a kansa kenan duk wanda ya zo za a yi wa ɗansa kaciya ya zo yana yi wa yaron tahadidi in kai kuka kaza in kai kaza kaza to yana da zunubi mai girma a kansa wajaba alaihi taubatu tuba ya zama wajibi akan shi yayi wal istighfar kuma wajibi ne istighfar ya nemi gafaran Allah hakan ba daidai bane tunda yaro ne dama yaro abu kadan zai yi kuka to balle abin da ya shafi kaciya ba abin ka ja masa kunne bane madadin haka gara ka rarrashe shi ka sai in baka yi kuka ba zan saya maka kaza zan saya maka kaza sai ya bar kukan dan kwaɗayi wani abu amma ba dan tsoron wani abu da zai faɗa ba to da haka abin yana miki zafi wani lokacin ma yaushe san ma ke da wannan kukan wa zani kafin fil yana daga cikin haka a babin kaciya bid'o'i da aka kirkiro da al'adu intizaru sibiyani jinkirtar da yara ƙanana allazina balaghu haddal hikam waɗanda sun kai iyaka na ai musu kaciya sai a jinkirta musu kaciya wai ila an yabluha wai zuwa su kai man dunahum waɗanda suke kafa da su haddal hikam lokacin kaciya fa jami'an sai yi musu kaciyan baki daya fi yawmin wahidin a rana ɗaya. galibi ana yi watakil yanzu ne ma da sauki amma tayin shekarun baya za ga wannan ya girma a maka ta to a daga mana sai wani shekara waɗannan ma girma sai a haɗa su wanda a lokacin sai ga an tara su ƙarshen ta ma gida ɗaya mutane biyar goma sha biyar haka a yayyanke musu kaciyan wani har su gama jinya ma a gida ɗaya lokacin akwai zaman lafiya kuma akwai haɗin kai za ka iyaye da kakanni ana tafiya da wani tsari na al'ada ne amma kuma za ka ya tsari da koyarwar musulunci ba a kyaman ƴaƴa amma yanzu mutum yana kyaman ɗan da ba na shi ba in ya ji yaro yana kuka zai fito a zane ya ɗauka ɗan shi gaba na shi sai yawa na ɗauka wani ne sai koma to balle yanzu har wani yawa wani kaciya da haka za ka ga a waɗancan shekarun baya a idan mutum yana so ya samu kima cikin al'umma to yayi wa ɗanka kaciya a gidan shi kai ko ba haka ba ya ɗauko mai kaciya a bilayin gaba ɗaya ana kaciya shi zai biya kuɗin to za ga ana kimanta shi ya girma za ka jana wani ne mana kaciya har ana ba shi wani matsayi kamar matsayin wani uba yanzu kamar mutanenmu bare bare a maiduguri tun da haka in dai ka taso ga wanda ya maka kaciya to matsayin shi wani lokaci har ya fi takwara ai wane ne kai maka kaciya to ana ganin shi da kima da abdulmi to yin kaciyan dubu ɗaya ne dubu da ɗari biyar amma za ka abun fa ana abin nan to wani haka zai tattaro ƴaƴan makota wani ƴaƴan danginsa ƴaƴan kawunne ƴaƴan kanne ƴaƴan yayye zai tara su a gidansa a yi musu kaciya ta tafiya musu kaji har zuwa sanda za su warke sannan a sallami kowa ya je gida gidansa ya zama asibitin masu kaciya to amma kaga al'amarin ba haka yake ba in ana magana a ce zamani ya canja mu muka canja dai zamani ba abun zagi ba Allah hana a zagi zamani Allah ke cewa dan adam yana zagi na yace ya subbu dahar wa ana dahar yana zagi lokaci ni din ni ne lokaci hadisi ne kudus yake cewa a ah, wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an to wannan bid'a ce haramtacciya da ijma'in malamai me laifin yaro ne ya kai shekaran da ya kamata a yi mishi kaciya sai ku ce a'a a tsaya nan da shekara ɗaya biyu waɗannan sun taso sai a haɗa su to kaga yanzu wannan da ya kai jinkiri da za a yi ya sake ƙara girma wani ƙarshen ta sai ya doshi baraga. to wannan da abu da aka bi da ce haramtacciya ba inda aka ce sai an hada wanda ya kai a yi mishi shi ma wannan shekaran da aka kewaya sai a yi mishi ba wani ba wani sunna bane a ce to a tara in sun hadu a yi musu gaba daya in shekarun su ne ya kai daidai aka yi musu shekana amma wannan ya kai Tun da wannan bai kai ba ya jira to wannan jiran shine ba ba daidai bane kaga wannan yana faruwa a kasan mu na Hausa shi yasa dan kodi yake ta ishara a nan. shi yasa daga babin bidi'o'i na kowane babin ya ɗauko daga al'adu ne wanda mun taso mun ga kanmu a ciki wasu daga ciki kuma dalilin daɗewan zamani ya sa sun ɓace ba mu ga wasu ba yake cewa in adda zalika idan hakan zai kai in adda zalika intizaru in wannan jiran zai kai ta akhiral hitani jinkirta kaciyar ila bulughihim zuwa ga lokacin da za su balaga haddar taklifi iyaka na samun taklifi wato shari'a ta haukansu in wannan jinkiri zai kai kafin wancan ya girma wani fa har zai balaga to wannan ya zama haramun ne gaba daya wa illa amma misali idan aka ce a yi jinkiri zuwa shekara ɗaya biyu kuma ko da an jira ɗin wanan ba zai kai ga balaga ba to in a hakan ma aka tsaya ka huwa bid'atun makruha bid'a ce a bar kyama kenan in jinkirin zai kai ya balaga haramun jinkirin ba zai kai ya balaga ba to bid'a ce duk dai ba kyau kawai in ya kai wanda ya kai kaciya kawai a yi masa da haka wani gidan za ga wane da kanne sai a ana so a hada su duka a'a wanda ya kai sai a yi mishi ba lallai a ce sai an jinkirta ba وفي رسالة محمد بن يوسف بن سالم بن إبراهيم يساك أكو واتكين لتاك الرسالة تشف محمد بن يوسف بن سالم بن إبراهيم يتي انتظار السبيان ذنكر تيارا الذين وأند بلغوا حد الختان سنكي إياكا نكاتيا ila an yabluga man dunahum a ce wai ana so su kai waɗanda suke ƙasa da su wai ana so a jira waɗanda suke ƙasa da su su kai su haddar khitan lokacin kaciya fayaqtinunahum fayaqtinuhum jami'an sannan wai sai ayi musu kafiyan baki ɗaya fi yawmin wahidin a rana ɗaya yin hakan bid'atun muharramatu bid'a ce haramtacciya haramun ne yin wannan gaba daya dama ya gabatar da bayani qultu dan kodi yace ni kuma nace qad taqaddama mahallu tahrim wurin haramcin ya riga ya gabata wani zai ce me illan haramcin shine jinkirin yana iya kaiwa ɗaya ya balaga ko kuma ya ɗan ji manyanta haka kawai lokacin da ya kai kawai ayi masa sun maƙala sa'an nan sai ya ce yanzu can ƙultu ɗan kodo ya shigar da maganan shi sun maƙala ya yi da maganan mai littafin risala ɗin nan yace wa amma idza balagha sibyanu haddal qitani ma'an amma idan yaran sun kai lokacin ai musu kaciya ma'an tare kenan sun taso tare daga girman su tare ne an haife su lokaci daya ko wata ɗaya ko mako guda to kaga girman su zai tafi daidai to in sun kai lokacin kaciyan shekarunsu ya zo daidai fala ba a sanji fitanihim jami'an anan. babu laifi a yi musu kaciyan gaba ɗaya a nan kowa ne daga cikinsu ya kai ne to ba laifi a yi musu amma inda ake maganan haramci shine ɗaya bai kai ba a ce ka jira wane girma sai a yi muku tare wa an yadkhulu fi baitin wahidi kuma da a shigar da su gida ɗaya liddawa'i don magani kamar yaya ba laifi a yi musu kaciya tare a rana guda sannan a shigar da su gida guda ɗaya don yin magani irin yadda muka yi bayani ɗin ɗazu shekarun baya ɗin sai ga layi guda sai a tara mutane goma ko bakwai a yi musu kaciya sai wani ya sai a tattara mishi a gidansa za su jinyan kaciya to idan sun girma sun kai haddin yin kaciyan tare to babu laifi a yi musu kaciyan baki ɗaya sai a shigar da su gidan mutum ɗaya don a riƙa yi musu magani zuwa lokacin da za su warke yadda amma duk da haka lakin sai dai iftiraquhum a rarraba su kowa a kai shi gidansu bi an yabi ta kullu wahidin minhum ta yadda a ce kowanne daga cikinsu ya kwana fi baiti ummihi a gidan mahaifiyarsa au baiti abihi ko gidan mahaifinsa afdal yin hakan kuma shi yafi wa ahsan shi yafi kyau lissalamati minan bid'a dan a kubuta daga bid'an ma kawai dan har yanzu an ce to a tara su gida ɗaya in ana tunani a wata bid'a sai ce to kowa ya jinyar shi a gidansu kana da bukatan tallafa sai ka dan sai ka bi sai ka dan mika ka dan sai an fi da wasu magunguna ka dan mika wa min zalik na daga cikin haka fil qitan a babin kaciya aiban har wa yau jam'u sibyani fi sahara tara yara a wurin da yake sahara yana nufin wuri da yake firi, sai a ce tun da an zo za a yi musu kaciya suna da yawa sai a duba a layin ku ina ne za a samu fili mai faɗi sai a ce to duk a je a zuba su a wurin za a tara kaman goma ko sha biyar duk waɗannan an yi su a baya sai a tattara su a wannan wuri na filin yin hakan wa huwa bid'atun muharram shi ma bid'a ce haramtacciya ijma'an da ijma'in malamai haifu ta yadda udimal amnu za a rasa samun aminci wa kushiya ala sabiyyi biya kuma ana jin tsoro ma yaro zai iya tawaya abin da yake nufi udimal amnu ana iya rasa samun aminci a zo a tara ku ko goma ko sha biyar za a yi muku kaciya ka san layi layi za a yi to kana ga an yi wa na farko ina kake da aminci a ce maka ba zafi ka yadda kaga aminci ba zai hau nan ba kuma ka duba za ka iya yin kiyasi da wani hadisi cikin wasu hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana malamai sun yi magana daga cikin adab na azzaba mun karanta a baya na dubban yanka ba a yanka dabba a gaban dabba ɗan uwansa ko yankan layya a zo a gaban sauran sai a kwantar da ɗaya a yanka a ɗauka za a idon kaji ɗan uwansa a yanka in za a yanka dabba a suturce shi daga idon jinsin dabbobi irin sakar su ga abu ko da ba za a yanka su to balle kuma za a yanka su ne sai a jera su musulunci ya hana to ina ga al'amarin kaciya kaga shi ma yanka ne a ita wani wuri to shi ma bai kamata ba dan akwai rasa abinci in da an dan kun nuna mishi abin zafin ba sosai bane kaza kaza to yin haka da za a yi zai rasa amince sai kai ko dan nan ba yan amana bane makaryata ne da sauransu amma ana kammalawa ya gama ihun a wurin ana kawo shi ya kaji wallahi farko na ji zafi yanzu ba komai sai ka kuna da ɗan aminci da yadda a idansa amma ba ka za a rasa aminci wa khushiya alas sabi kuma ana tsoro ga yaron abdiya akwai tawaya bata abin da ake nufi in yaga an yanka wa wani to zai kwasa gudu ba. kaga ya shiga gidan makota da haka ake yi in an zo yin kaciya kai lokacin kaciyan ka bai yi ba amma za ka gankara ta gidan makota musamman da za ka ga gidan nan da gidan nan akwai ɗan space ko danga ya rushe sai ka haura da gudu kana ganin an ce za a yi da kai a ce ba da kai ba ne to kaga akwai irin wannan za ka sai ka ya zo ya zama in za a yi muku kaciya ba za a ce za a muku kaciya ba dai za ka an ma wanka a sa ma riga mama a samun wando a ce tukuna da shi akwai abin da ake jira <laughs> haka aka yi masa aka mana wanka sai aka aje mu a sa wankan da aka ce tukuna can sai aka fitar da mu a an gama jiri ana gudun an ce za a yi to za a gudu to wani dama da an ce za a miki kaciya zai ta kai shi gidan kakar dan yana ganin abin nan to ko zo ko jera mutane sha biyar ana ta zuwa sai ga ana kaciya to wani ba yana wurin ba in ya saci ido ba zai gudu ba to ka san gudun da zai ba zai gudun ya tsaya a kusa ba kamar dabban da ya ga yankan ragon layya in ya sai ka san gudun fanfalaki zai yi to gudun bata ne yana ganin bata ya fi sauki kan yankan kaciya to za a samu tawayan yaro sai ya bata to kaga za ku kai gidan rediyo sanarwa kenan wa illa to in ma ba a samu waɗannan ba ko ma ya ne fa huwa bid'atun makruha bid'a ce dai a bar kyama bai dace a tattara turi guda za a yi musu kaciyar ba ko da za a yi ya zama a kai ɗaya in an masa kaciyar nesa da inda ɗaya ba zai ji ihun ba in an kammala sai kuma a je a ɗauko ɗaya ba tare da sun gani ba wa fi risalati muhammad bin yusuf bin salim bin ibrahim yau kuma ta risala ya rika ɗebowa yau ba a ɗauko mana almada har yanzu yace ya kuma zuwa cikin littafin risala ta shek muhammad dan yusuf dan salim dan ibrahim jam'uhum tattara su wato ya'an yana nufin asubiyan yara a tara yara wuri guda inda alkitan a yayin kaciya fi sahara a inda yake fili ne mai faɗi a tara su wuri guda bid'atul muharrama bid'a ce haramtacciya don haka ba yi akan wuri na fili shine bid'an ba a tara su wuri guda din bid'a ce akwai cire tsoro akwai cire aminci a zukatan yara da cire tausayi da sauransu qultu nace in ji dan fodiyo kad kaddama mahallut tahrim wurin haramcin dai ya gabata ina ne muhallin haramcin muhallin haramcin shine tara tori guda din yana cirewa yaro aminci kuma ana iya jin tsoron zai gudu ya bata wa min zalika daga cikin bidiyoyi da suka faru a waɗannan babuka na abin da ya shafi babin kaciya fil a babin kankara ka san kaciyan mata mun karanta a baya bai kira shi da alfitan ba alhaf ya kira shi to alhifat kankara mun karanta wani wuri ne a saman farjin mace za a kankare shi sama sama to game da kaciyan mace wani bid'a da ya fito kuma ijtima'un nisa'i shine taron mata inda zalika a wurin wannan kaciyan fi baitin wahidin a gida daya yal'abna inda hunna la'iban matan za su rika wasa a wurin matan da za a yi musu wannan kaciya kenan ga matan da za a yi musu kaciya sai kuma a yi wani taro na musamman yadda ka san bikin suna da mata suke ko bikin aure to sai a rika wasa wurin waɗannan 'yan matan amaryan kaciya kenan ana mata wasanni khaira mubahi wasanni ne waɗanda ba na halal ba min ghina'ihinna har daga waƙensu za ka ji matan sun taru suna waƙe-waƙe ana ɗan rawa wata harike halhalihinna har ma da kaɗa halhalihinna warwarinsu da sarka halhal akwai irin sarka da mata suke sawa a ƙafa wanda yake yanzu an sa sai a ce fulani ne eh gojuwa wanduwa kana sayarwa ko kai mai sai da ba kana sai da kayan mata to ire-iren waɗannan za a ɗaura a ƙafa shine khalhal mai sunan shi ba a jiwa mai kyau wanduwa to yawwa yawwa ta bata gunduwa gunduwa sunan shi to a kafa ake ɗaurewa zai zama matsayin sarkan kafa to suna yi suna kaɗa shi yana ƙara hinna da kuma sarkan wuya da na hannu shi ne siwar sarkan wuya da hannaye ana yi ana girgiza jiki kenan suna kaga ana rawa kenan to duk waɗannan wa huwa bid'atun muharrama bid'a ce haramtacciya ijima'an, da haɗuwan dukkan malamai wa fi risalati muhammad bin yusuf bin salim bin ibrahim ya zo cikin littafin risala na muhammad dan yusuf dan salim dan ibrahim yace wa amma ma yaf'aluhu ba'du shayatinil ins amma dangane da abin da wasu cikin shedanun mutane suke aikata kaga ita shedanun mutane yana nufin fitsararru hatsabibai mutanen banza kenan ba mutanen kirki bane suke yin sa min nisa'i game da haɗuwan mata inda da hifazi a yayin yi wa wasu daga cikin mata kaciya fi baitin wahidin su taru a gida guda wa yal'abna inda hunna waɗannan matan sai su riƙa wasa wurin matan nan da za a yi wa wannan kaciya aw ma yaf'alnahu ba'da hinna. ko kuma abinda matan suke yi bayan warkewan matan da aka yi wa kaciya kenan akwai ma taron bayan sun warke kuma akwai taron shi min zinatihinna na daga cikin adonsu har da adon bikin waraka wala ibihinna da wasu wasanni da za su yi wala hawihinna da wasu wargi fala yutakallam an zalik ba sai an yi magana akan wannan ba yana nufin tun da can an ce maka bid'a wannan ko ba sai maka kuma ba sai ka gane bid'an ne kenan na ce in gidan hodiyo wa mithla haza to misalin irin wannan ma yaf'alnahu ba'du shayatinil insi abinda wasu mata daga cikin shekanun mutane suke aikatawa li ajli ta'amin khitan wai ta dalilin abincin kaciya har akwai abincin kaciya da za a yi minan lahawi na wargi walla'ibi da wasanni allahau irin wasannin da manya za su yi A alla'ib yara ƙanana suma suna irin nasu wasannin wajtima'ar rijali wan nisa da kuma haɗuwan maza da mata duka a wurin da sunan wai murnan warakan kaciya ko za a yi kaciya da sauransu wa wannan shi ma haramun haramun ne aikata shi bi ijma'in da ijma'in malamai don haka babu wani taro da za a yi don za a yi kaciya ko an warke daga kaciya da sauransu ko a ce ga abincin kaciyan wane ai wane ya fara sa wando wanda da aka yi wa kaciya ta warke duk waɗannan haramun ne bai halatta yin su a musulunci ba yake cewa wa amma fi ilu zalika ta'am amma aikata irin waɗannan abinci min ghairi muqaranatin ba tare da haɗawa bitilkal munkarat da waɗannan miyagun abubuwa ba fa ja'izun ya halatta abin da yake nufi a yi wa mai kaciya kaciya a samo mishi abinci mai lafiya a dafa mishi a nemo kaza a dafa mishi ba tare da haɗa waɗannan munkaran abubuwan ba munkaran abubuwan su ne waɗannan rawa da za a yi a zo ana karkaɗa sarka a zo ana abin da ya shafi gauraye maza da mata da sauransu in an sabu an kubutar da wannan a yi abinci mai lafiya ba masu kaciya wannan ya halatta ba laifi an masa kaciya a sami shi abinci mai lafiya wa min zalika daga cikin waɗannan bidiyoyi da suka faru a waɗannan babuka ya kammala na kaciya fi sha'arin ra'as game da abin da ya shafi gashin kai halƙuhu aske gashin kai kwalkwaho wannan bidi'a ce da ɗaya a yi malu kwalkwabo ba ke wa huwa bid'atun makruha yin malu kwalkwabo bidi'a ce wacce take makruha a bar kyama ba daidai ba ne قال alƙabi abubakar alƙabi abubakar ya ce a sha'aru في الرأس gashi a kai ado watar wa tarkuhu sunnatu a ƙyale gashi a kai sunna ne wa halquhu bid'atun a aske shi kwalkwabo bid'a ce wa halatun mazmuma kuma ɗabi'a ce mummuna kaga kirarin da suka yi wa gashi yadda gashi a kai ado ne a bar shi ba a aske ba sunna a aske shi kwalkwabo kwalkwabo yake nufin bid'a ce kuma ɗabi'a ce mummuna da aka ya danganta da irin gashi kamar da muka taɓa bayani mu kaga gashin mu baƙaƙen fata ba gashi bane mai kyau ba za ka haɗa gashin mu da gashin larabawa ba in ka tara shi kai da kanka yana maka nauyi in ka je ka zauna cikin larawa sai ga ana haɗa hanji kai cikin mutane ka za ga ana haɗa hanji dan ya zama abin nan duk zumzum haka wani lokaci ka zama abun tsoro da sauran sace daga gidan yari ka fito abun ya taru duka sai ka ji an ce gayu ne old school ne old school kenan dama makaranta ba a barin yaro da gashi sanan da aka zuzzubar kai ka tara kenan kai old school din kenan ko abin nan ba daidai ba ne don haka shi gashin kai ado ne to a irin yadda gashinmu yake to bai kamata ka tsara shi na wuce oba ba sannan gashi ka rika mishi ado kana gyara shi kana taje shi annabi yana da kumna taje gashin kansa yana shafa gashin kansa mai yana kulawa da shi zai shafa mishi mai ɗinnan na zaitun akwai man zaitun da ake shafa mishi yana ƙara gashi laushi kaga yana walƙiya baƙi ne mai kyau ka san akwai baƙi mai walƙiya kaga yana kyau yana yarki to haka ba sa wasa da daka sai ga balarabe gashin gemun gashi nan a miƙe yake yana shan mai yana samun kuda amma mu ka je ka ɗauko basilin ka maka sai ga da kanshi yana kakkarewa disamba yana zuwa <laughs> da sauransu to in kana yi abin da ka ga ya dauko whisky ko ya dauko kaza ai duk ka je ka samu akwai cream din zaitun din za gan shi a ruwa ruwa haka akwai kwalban shi ana shafa har gashin kai har su gemu za ka yana gyara jiki mai kyau to irin su za ka laraba suke shafawa da karanta ibbun nabawi za ka ibn qayyim ya yi bayanai sosai akan sirrin da yake cikin su zaitun din da sauransu to don haka barin gashin kai ado ne to amma ga irin gashin mu din ado ne wa tarkuhu sunna ka bar shi din sunna amma kar ka bar shi gaba daya tunda kaga bambancin gashin ya bambanta da namu da irin nasu wa halquhu bid'a amma aski kwalkwafo bid'a ce ai wasu nusus din ma sun zo suna nuna cewa daga cikin sifofin khawarij akwai aski gashi kwalkwafo siban khawarij dan fodo ya sake irin wannan magana cikin littafin sana bayanu bid'in shaytaniyya allati ahdatha an-nasu fi abwab millati muhammadiyya yana daga cikin sifofin khawarij yin aski kwalkwafo ya zama a yi wa mutum wani aski da ana wani aski ma nusa an shaɓa ma mai har mutum zai kalli fuskan shi rana ya haska zai ga da gangan an yi masa wannan zuwa yamma sai ka kanka duk ya kokumbura kowa min ka sai ya ta babu wani wai ladan aski dan mugunta kawai ka ga wai ladan aski wai zo yaro a sama albarka kaga ana ta jin zalin ka irin wancan malum da yake ba shi da mutunci kowa ma ya iya dan kawai kana a sai ne ya ce zai ka zo zai ka reza zama aski <laughs> yana ga ya taimaka kwaso ma a gashin kai to amma yanzu an bari amma dan bid'an ne aka bari ko kuma dan zuwan askin zamani dan zuwan askin zamani ne aka bari to ala ayi halin da ko ka je salon tarar a sa ma khalifa a maka yar gaba da ya dinna a dan bar din da a abin nan ya zama an rage ko lokot din nan da ake ta makar ayi kwalkwabo a kama ba a jin gashi ko daya a wannan bai yi ba a ɗan bar gaci kaɗan kaɗan a yi kwalkwabo ɗin to bidi'a ce to ka san hawari jawa ɗan bidi'a ne su ne bidi'o'in farko ma da suka fara bayyana a zamanin tun zamanin annabi shine bidi'an farko ma kai dan bidi'an farko da ya fara bayyana bayan rasuwan annabi shine shi'anci amma hawari tun annabi yana raye ya fara bayyana zulhuwaisara na'am lokaci a ba wani lokaci ai da ya tabbata ga lokacin da annabi yake aske gashin kai in aka kimanta shi to ai ba zai kimantu ba mutum da bakaken fata ne gashin mai na yake da irin na larabawa ai ba zai kimantu ba sai za ka bambance ai mu gashin yanzu ba zai ta miƙa ne haka kawai gashi da wani shegen tauri <laughs> da abin nan kaka ba zai haɗu da irin nasu ba ai na haka ba zai haɗu ba shi kawai ala kowa da irin yadda yake yanzu akwai wanda gashin kansa sati ɗaya biyu ya tsiro akwai wanda zai askin mai wata kaga har yanzu abin nan kowa da gwargwadon yadda fatan jikinsa yake da haka da gwargwadon yadda kaga ya taso daga gwargwadon yadda za ka je kai kokarin zage shi ya ɗan ɗaguya ne a tara yayi ne an ta tara shi kaya ne za ka cutar da wanda kuke zaune da shi ma yanzu kana da iyali ka tara wannan gashin ma kuna kwanta ai damuwa ne eh wani za ka kula da shi ya zama irin na larabawa ko to blessing za ka mishi zama irin nasu za ka mishi a ke rabiyawa kawai ba kwana eh ga kana tara ya gayu eh gashi dai suna rika rage gashi Eh? yawwa dam kajan baka amsa ki ta da gashin nan da muke yi muka can fata ina muka kwaikwaya ba amsa ne ka manta bayanin ba mun ce irin gajinsu ya bambanta da irin namu gashi yanzu ka san akwai wanda zaga ya tara gashin shi amma dan ya kisa ne to gashin mu iri ɗaya da wancan gemu yana da adadin kamu ne ba ka nan aka yi karatun da ya gabata <laughs> wancan ma ba hadisi ba ne mun yi bayani a kan gemu sosai na eh? eh, in ya ɗan karu kaɗan a dan rage don me za ka bari faru da man buka <laughs> wa qala al-burzuli al-imam al-burzuli yace amma halqu sha'r amma aske gashi kwalkwabo ligairi zarura ba dan larura ba ta gaddama haqiqa ta gabata anna zahiran mazhab lalle abin da ya bayyana a zahirin mazhaba wato mazhabin malikiya jawazuhu shine halacci kenan ka aske gashin kai kwalkwabo ba larura abin da ya bayyana a mazhabin malikiya halal ne halal ba haram ba wato aske shi kwalkwabo din bid'a ce makaruha a bar kyama amma bai kai ga haramci ba halal to ka san an ce halal ba ana nufin falala ba fa ya halatta to galibi mutane musamman mu mutanen kasan hausa mun gagara gane me halarci, da ja'izi ja'izi za ka rika gani halittattafan littattafan usulul fiqh da fiqh wani ya ji an abu ja'izi har rawan jiki yake ga ya aiwatar da abu ya ɗauka wani falala ne in ka ji an ce wannan abu ja'izi ne ko ya halatta to ma'anan shi ma a ta'arifin malamin usulul fiqh shine abinda baka da lada na musamman dan ka aikata baka da zunubi na musamman dan baka yi ba shi ake kira ja'izi daka ya halatta ka bar gashin kanka wato ka je ka yi kwalkwabon ya halatta amma karka ce akwai lada na musamman dan ka aikata yanzu kawarja da suke kwalgwabin ai suna nufin akwai falala ne akan haka to kaga sun kudurta wani abin da yake ja'izi ne da kuma kokarin baci falala amma wannan falalan bai tabbata ba yanzu misali shan ruwan randa da shan ruwan sai wani ya zo ya tambaye ka mai hukuncin shan ruwan fiye wata ko faro wata sai ka ce ya halatta to zai ji cewa shi da ya sha faro wata ko fiye wata ya fi falala akan wanda ya sha na ɗan halacci aka ce ya halatta ba wani falala ba ne na musamman to ka san akwai wanda shi ya ji kaza ja'ibi ne har yana rawan jiki ne zai yi don haka za ka ga ko aski kwalkwagon nan an taɓa yin lokacin da zaga ana ta yayin shi an ga wani mawaki ya fito ya yi mata maza ya fito ya yi malu to za a ce to a fara wankan malu da kuma an kai a ce ba kauye. to yanzu kuma an ga wani bature kafiri yayi kuma an ce wayewa ne yanzu fulani duk da aka yi ta zagin su a baya kaza ci fulatanci sai kaga an so kuma ana yi aka zo aka lokacin da kuma za ka ɗauki gajeren wando buje-buje fa da ake dariya da aka yi yayin shi wasu aka canza mishi suna wai kwata Katon wando da an kasa za ta ka buje-buje wai aka yi yayin yanzu kuma shi ma ya kwanta shi ma cire kwatan kai sai a hankali albani zane ta shi dai ba wandon sunna ba ba wandon abin nan ba don za ka wani har sunna an daga haka to buje-buje ne kuma na sunna ba wandon sunna ba wandon abin nan ba sai ka rasa ina ya dauko a ce wurin wani mawaki ne wurin su a wido da su tisko ko dan sun mutu ne yayin ya kwanta Allahu alam wa min zalika daga cikin haka fi sha'arin ra'as a gashin kai azon har wa yau askin kaza mun karanta shi tun can baya shine aske wani bangare kai da barin wani bangare ka san yanzu barin wani da kawai iya gaban ne za a bari yanzu ga askin ma har akwai wani kwana-kwana da wani rubutu-rubutu ba wani kaga tsakiyar an mishi wani sitayil da haka za ka yi zuwa aski ka yi tsinki talatin kana jira a kan kai ɗaya ana ta wani gyare-gyare nan ya samu aski nan bai samu bai ado ne to musulunci da ya kore annabi ya hana mun karanta hadisin kan baya yin irin wannan aske ho bid'atun makruha da ce a bar kyama ta kaddama saboda hakika ya tabbata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da anil qaza annabi yi hani akan alqaza shine aske wani wuri akai da barin wani wuri ya ga wani ne da irin askin sa yayi fada ce a dera wa huwa shine an yatruka bi nasiyatihi sha'ran ya bar gashi ta wurin keya walai fi ra'asihi ghayruhu wani wuri a kansa kuma babu wani gashi wa kazalika haka ma shaqqu ra'asihi haza bangaren kansa ta nan akwai aski wa ta bangaren nan kuma ba aski yadda dai ake a sai ko ka sai menene duk a kira musu sunaye Kamata ta kaddam bayanuhu kamar yadda tuntuni ga bayaninsa ya riga ya gabata wa qad hamala ulama kuma hakika malamai sun ɗauki zalikan nahaya wannan hani alal karaha a bisa karhanci da kyamatarwa wa min zalika daga cikin aka aiban har wa yau fi sha'arir ra'asi a gashin kai halquhu inda tauba an zo an kirkiro wai kai aske kwalkwabo ranan tubanka wai kana kaza ba kyau nan da ka tuba to ka je ka kwace gashin kanka ka zama sabon mutum to wannan kirkiran askin sai ka je ka yi sabon aski dan tuba wannan bai zo ba a musulunci a ce kafir ya musulunci a ce yadda za ka yi sabon wanka ka je ka sake sabon aski ga wannan wani babi ne daban yin irin wannan wa huwa bid'atun makruha bid'a ce a bar kyama wa fi tarhisul ihwani ya zo cikin littafin tarhisul ihwan yace li annahu domin haka lam yarid anhu sallallahu alaihi wa sallam. ba a samu daga annabi ba annahu amara ahadan bidhalik cewa ya umurci wani da haka ka dubi suratul tauba wa ala salatatin lazina kulli can mutane uku ɗin da suka ƙi zuwa yakin tabuka kuma annabi ya shelan cewa a daina yi musu magana aka share kusan kwanaki hamsin da wani abu ba a yi musu magana ran da suka tuba suka zo su abu talha wannan kai malik ibnu ka'ab annabi ya ce ku je ku yi sabon aski ba kaga karshen tuba kenan mutane nawa sun musulun tauri annabi bai sai a je a yi sabon aski ba da haka bai zo daga annabi cewa ya umarci wani ka je ka yi aski dan ka tuba ba wa minhum daga cikin su man jawwazahu akwai wanda ya halatta yin aski din kawai mutum ne ya tuba daga abin da yake ba daidai ba kansa yana dauke da askin da ba na musulunci sai a ce ka je ka kwace askin dan askin bai dace da na musulunci ba wa qasahu ala halqi ra'atihi kuma ya kiyasin sa akan aske gashin kansa wasu ka ce ai kiyasi ne tunda ya tuba ya bar abin da yake to ya tuba gaba ɗaya zubar da gashin kansa ya zabo dawo sabon rayuwa kiyasi ne wannan to amma alqiyas ne ma alfariq kiyasin bai haɗu ba dan kiyasi sai ya haɗa sharuɗa guda uku sannan ake karɓan shi yake zama hujja amma kiyasi ma al-farid baya zama hujja wa annahu sha'ru dhunub wai ai wannan gashin da ka tuban gashin zunubi ne fa yanbaghi zawaluhu ya dace ka kusa ha bayanin ya kare qultu nace in gidan bodiyo wasawabu amma maganan da yake daidai tarku zalik a bar wannan bayanin cewa wai sai ya je yayi aski gashin da kai aski ba kyale shi li'annahu bid'a domin cewa wai askin tuba ne bid'a ce wal khairu kulluhu alkhairi gaba ɗayansa yana samuwa ne ittiba'i rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin manzon Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi intaha bayanu ma ahdathahu nasu bayanin abubuwan da mutane suka kirkiro ya sai fi babil khitani a babin kaciya wa ma yi umaru bihi da abin da ake umarni da shi fi sha'anin ra'asi dangane da gashin kai wallihiyati da gemu wa sharif da gashin baki wa sha'arin ibdi da gashin hamata wa ana da gashin mara wa ma yunha anhu da abin da aka hana game da su ala sabili tambihin uqala ya yaka ne a bisa tafarkin fadakar da masu hankula la ala sabilil ihsa ba a bisa hanyar tattake komai da komai ba Allahumma ya Allah waffiqna ka datar da mu littiba'i sunnati nabiyyi ga bin sunnan annabinka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi muna da sauran lokaci amma ba zai dan ɗauke mu samu wannan babin ba sai dai bari mu ɗan taɓa shi kaɗan mu gani albabu Saminu wal ishirun babi na ashirin da takwas fi bayani bariki sunnatul muhammadiyya game da bayanin tafarkin sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fi babin libasi a babin tufafi wa bayani ma a hadasa nasu da kuma bayanin abinda mutane suka kirkiro fihi a cikinsa min albid'i shaytaniyya daga bidi'o'i na shedan wannan babin kenan zai bayani ne akan abin da ya shafi tufafi yaya tafarkin sunna ke game da tufafi menene mutane suka kirkira a babin tufafi da ya kamata a ƙaurace musu yace a sunnatu fi babin libas sunna a babin tufafi amma ku sunnati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ta farkin sunnan annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi fi babin libati a babin tufafi fa huwa shine an yalbasa kullu wahidin kowa ya sa kullu ma kullu wahidin kowa ya sa ma da minhu abin da ya samu na tufafi li anna zalika sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam domin wannan shine sunnan annabi abinda ake nufin karkare na tufafi abinda iya karfin ka ya samu ka gode Allah ka sa iya abin da ka iya samu ka gode Allah ka san akwai wanda yana rena tufafi da haka zai je ya siyo shadda ne mai kyau in an zo da shi sai sai kalan na ka samu kai ba na son kalan ya ga ya zubar kawai ko kuma ya ajiye shi ya lalace in ya kokari ya ba wani sai ka samu ina za mu sa irin wannan kayan ya rena to wata yana da dukiyar ne ya yi haka amma tufafi abin da ya samu kasa karkare na ka ce sai kaza da haka wani zaga ya kwallafa wa kansa sa wani tufafi mai tsadan da bai kai karfin ya rike ya sa wannan tufafin ba da haka sai ga har adashe yake ya je da ko ya je kaza wani ma har da daga karkashin filon uwa ko uba wani da hada sata takalmi a bakin masallaci wani ya hada da sata abin nan ya zama masallaci ya sace falfaya duka zai je sayar ne ya hada wai zai sayar wani babban shadda akwai bikin suwa ne to yana so ya je ci ubansu a wurin dan haka sai ya fi kowa kaga hauka kenan yana so shi dai a kure a daka kuma karfin shi bai kai ba shi kuma tufafi gwargwadon yadda ka sa kowa sai ce to wannan ka koshi in ka zo ka ce kana bukatan kaza kana roko a wurin wani yana kallon rigan jikin kare to to ka bi ni me zan iya baka dan ka rena abun nan to tufafi ka sa abun da ya samu ka balle kai ɗalibin ilimi kuma dan tufafi kawai ka samu ka lallaba kuɗi kawai ka rika shiga littattafai ɗalibin ilimi kudin shi na littattafai ne in kuɗi ya zo kawai kai kai ta shiga littattafai ka san kullum sai littafi ya fito littattafai ma to kai ta zuba kuɗi a can wani ya zo ya kalli da tattafin sai amma ka sayar da littafin nan za a samu kuɗi sai ka cewa wa gaya maka na sayarwa ai ba a tara littattafai don sayarwa ana tara su ne don kasar to ɗalibin ilimi kuɗin shi na littattafai ne da ka tara littattafan da da za a tara su sun isa su maka su saya maka fili su maka benaye wannan ka tara su ne na karatu kuma ka yi wasiya in ka mutu sadaka jariya ne kar a sayar an za ka tara littattafai sai ka rasu littattafan su zama abun tausayi iyalanka ba su iya karatu ba sai su ɗauki littattafan bulugul maran sai a je ɗari da hamsin za a sayar riyadu salihin ɗari biyu shi kawai ina ruwan shi na kati kawai yana gama an saya ta ga <laughs> ɗari biyu aka saya shi kaga an salwanta littattafan sai kai wasiya an ba mai karatu to a kai inda za a yi karatun shi ana karatun kana samun laya Sheikh Muhammad Nasiru, Nasiruddin Albani malami kuma iyalansa ma malamai ne Ya'yansa maza da mata duk ya karantar da su ilimi dan ɗansa ma da ya je jami'an Madina sai da ya fi gyaran malami ran farko da ya fara shiga lacca to amma duk da haka da ya zo rasuwa wasiya ya littattafan shi yake kaf a ɗiba kai su masallacin annabi kuma har yau aka ce littattafan suna nan a masallacin annabi an musu kantansu daban ya ce ya hidima ne wa sunnan annabi to akai masallacin mai gidan shi duk wanda ya je ya amfana da littattafan mai eh, Allah ya kai mu mu je mu leƙa mu taɓa littattafan eh, ba tabarruki ba ne taɓawan eh, ka je ka leƙa ka dan karanta kai ma ka samu albarkan karatun kenan dan ka sa abin da ya samu wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin tafarkin sunnan annabi fil libas game da tufafi a saubul afiya abiyar farin tufafi annabi yana son farin tufafi wa fi sahih bukhari ya zo cikin sal bukhari an abil aswad ad-du'ali hadisi da ya zo daga abul aswad ad-du'ali yace anna abazarrin lalle abuzar haddathahu ya ba shi labari dan abul aswad ad-du'ali tabi'i ne to shi ya ce abu zarrin al-gifari ya bashi labari kala ya ce abu zarrin ya ce a taifin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na zo wurin manzon annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi wa alaihi thawbun abyad yana sanye da farin tufafi wa huwa na'imun yana bacci thumma ataituhu sai na sake zuwa masa wa qad a lokacin ya tashi daga baccin Faƙalali sai ya ce da ni ma abdin babu wani bawa ƙala la ilaha illallah da ya furta la ilaha illallah sun mamata ala zalik sai ya mutu akan wannan la ilaha illallah ya zama shine maganar shi na ƙarshe illa da halal jannata sai ya shiga aljanna alhadis har zuwa ƙarshen hadisin mai muhalli shahid ya zo ya tarar da annabi da farin tufafi yana bacci ta kaga shi farin tufafi akwai alkhairi annabi yana son sa to za mu tsaya dai a nan mu zo mu tashi a gaban gaba abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka